بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai albarka safiya ta asabar ta kuma goma sha tara ga watan rabi'u sani a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da shida ga watan daya a shekara ta 2018 meladiya ah, da izinin allah maɗaukin sarki za mu ci gaba da karanta wannan littafi mai tara albarka littafin al muktasaru fi ilmin fara'id na الشيخ الإمام محمد ابن عبد الكريم المغيلي التلمساني wanda ya rasu a shekara ta ɗari tara da tara ubangiji subhanahu wata'ala ya ji kanshi da gafara ya rahmishe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi wannan shine mu na bakwai a cikin littafi din asalin littafi biyu ya wallafa sunan littafi na farko al-mukhtasaru sai ya sake wallafa wani littafin shi ma al-mukhtasaru littafai guda biyu kenan da aka tashi buga su sai aka buga su a littafi ɗaya 2 in one kenan sai aka sanya ma littafin suna al-muhtasarani fil fara'id ma'ana littafai guda biyu da suke magana akan gado to yanzu muna magana ne muna karanta littafi na farko ne al-muhtasarul awwal fil fara'id kenan littafi na farko sannan kuma sai littafi na biyu kowanne takaitacce ne Eh, in Allah ta'ala ya kaddara za mu karanta littafi na biyu din in muka zo sai ga bambancin littafi na biyu da littafi na farko tunda dai ba za ka ce duk iri guda ya zuba ba duk masail guda daidai wa daida ya zuba ba in ba haka ba ya zama hashu kenan ba fa'ida lalle ilalla ya bambanci akwai masail da ya tattauna su a na biyu da bai tattauna su a na farko ba kamar irin su al-inkar haka kawai ayi inkarin da ya ana batun gado wasu masali da kwata-kwata bai tattauna su a na farko ba a aga shi ma muktasar ne amma na biyu ake magana a kan shi Allah ta'ala ya mana jagora ya mana muwafaka a darasin da ya wuce shi Muhammad ibn Abdulkarim rahmatullahi ta'ala alaihi ya bayyana mana cewar gado ko ma dai ko a ci gado bin sabab ko a ci gado bin nasab idan bin nasab ne yana da bangarori guda shida waɗannan ɓangarori guda shida su ne albunuwatu da al'ubuwatu da al'umuma da al'uhuwa da aljududa da al'umuma su ne annasab sai kuma abin da ya shafi asabab shi ne annikahu da alwala'u da al'islam bayan da malin ya gama wannan sai ce fa za ta ƙarara zalika ulima an sata min rijali hamsata ashara wa min nisa'i ashara ya ce idan ka gane wannan ka gane cin gado bin nasab yana da ɓangarori guda shida yana da albunuwatu yana da al'ukuwatu yana da al'umuma yana da waɗannan abubuwa guda shida ɗin to za ka gane cewar annal warasata minar rijali lalle magada a cikin maza hamsata ashara goma sha biyar ne wa minan nisa'i ashara a cikin mata kuma goma ne wannan a fayyace kenan in ba haka ba asali a dunkule magada maza goma ne wana jina da kyau ko magada mata bakwai ne wannan a dunkule kenan amma idan aka warware su aka warware kullun to sai magada maza su koma sha biyar magada mata daga bakwai su koma goma to yanzu idan magada maza suka zama sha biyar daman goma sha biyar ne magada mata kuma goma in an hada su nawa kenan ashirin da biyar to da malam ya ce fai za ta ƙarar zalika idan wannan ya tabbata ulima annal warasata mina rijali hamsa ta ashara to fa za a tabbatar da cewar magada maza goma sha biyar ne wa minan nisa'i ashara kuma a cikin mata bakwai goma ne yanzu ya lissafo su qala rahimahullah fa rijalu fahum alibnu wa ibn libni wal abu wal akhu shaqiq والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والجد والعم الشقيق والعم للأب وابن الأم الشقيق وابن الأم للأب والزوج وذو النعمة قال رحمه الله الشيخ الإمام محمد ابن عبد الكريم التلمساني yake cewa amma rijalu amman su maza goma sha biyar da suke cin gado fahum to fa su ne alibinu ɗa na farko kenan ɗa yana cin gado wa banu libini da kuma ɗan ɗa nau kenan biyu da ɗan ɗa wal'abu da uba uku kenan wal'ahu shaƙiƙ da ɗan uwa na uwa ɗaya uba ɗaya hudu kenan wal'ahu lil'abi da ɗan uwa na uba ɗaya biyar kenan wal'ahu lil'ummi da ɗan uwa da aka haɗa uwa ɗaya da shi shida kenan wa ibnul akhi shaqiq da ɗa na ɗan uwa da aka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da shi wa akhi lil abi da ɗa na ɗan uwa da aka haɗa uba ɗaya da shi wal jaddu da kaka mahaifin uba kenan wal ammu shaqiq da ɗan uwan uba da suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da uba wal ammu lil abi da ɗan uwan uba wanda suka haɗa uba ɗaya da abin da suka dan uwan uba da suka hada uba daya da uba wa ibn al-ammi ash-shaqiq da da na dan uwan uba da suka hada uwa daya uba daya da uba wa ibn al-ammi lil abi da kuma dan da na dan uwan uba da suka hada uba daya da uba wa zawju da miji wa ni'ima da kuma wanda ya yanta baiwa wanda ya yanta bawa ko ya yanta baiwa to waɗannan maza su ne goma sha biyar da suke cin gado alibnu ɗaya wa ibnu biyu wal abu uku wal akhu shaqiq hudu biyar wal akhu shida wa ibnu al bakwai wa ibnu al akhi eh, takwas wal jaddu tara wal ammu shaqiq goma والأم للأب شهد وابن العم شقيق شابي وابن العم للأب شاؤك sha شاؤد وذو النعمة sha biyar. waɗannan a maza su ne waɗanda suke cin gado duk namijin da ka ji ba a faɗe shi a nan ba a skirinin na farko ba to wannan kogiyar ba za a buɗe mai shi na farko a libinu ɗa wana ji da ke ko sai ibinul ibini ɗan ɗa sai ka za an cewa in safala ko da lissafin ya yi ƙasa kaga ai misali ka ce ɗa wa yake saman ɗa uba wa yake ƙasan ɗa ɗan ɗa kaga lissafi tun daga ɗa shine a tsakiya sai a ce ɗan ɗa ƙasa kenan ko ɗan ɗan ɗan ɗa ɗan ɗan ɗan ɗa ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa haka haka lissafi yake ta tafiya ƙasa shine zaka zan cewa in safala saboda shi ɗa ne sai kuma ɗan ɗa kaga ɗan ɗa yana ƙasan ɗa ba yana sama ba yana shi sa aka ce ɗan ɗa sai ɗan ɗan ɗan ɗa kaga lissafin yana ƙasa sai ɗan ɗan ɗan ɗa sai ɗan ɗan ɗan ɗa kenan muna da ɗa muna kuma da ɗanɗa wal abu sai aka ce uba in aka zo da aka ce uba sai a ce wal jaddu daga sai a ce wa yin ala ko da lissafin yayi sama dan kaga uba uban uba uban uban uba uban uban uban mahaifin mahaifin mahaifi mahaifin mahaifin mahaifi mahaifin mahaifin mahaifi aga lissafin yayi sama to kaga bangaren uba sai a ce wa yin ala bangaren da sai a ce wa in safala wannan kenan sai na biyu waɗannan mutane maza zuriya goma sha biyar da aka ambata na farko waye ba ambata ba a ciki ba a ambaci namiji ne amma ba a ambace shi ba ba a ambaci wan uwa ko kanin uwa ba kuna jina da kyau ba a ambace shi ba kenan bai ciki masu cin gado ɗaya kenan kaga nan ba ambaci kaka mahaifin uwa ba wannan jina da kyau ko ba ambaci kaka mahaifin uwa ba wanda aka ambata shine kaka duk da na ya ce wal jaddu sai in al alisabi sai ce wal jaddu da kaka in kuma aka ce kaka aka shuru zai shafi kaka na wajen uwa zai shafi kaka na wajen uba amma nan jardin su yayi tunda a can sama ya faɗa ya ce wal jududa la yarsu biha illa abul abi la yarithu biha illa abul abi ta bangaren kaka ba wanda yake cin gado da sunan kaka illa abul abi sai baban baba wa in ala ko da lissafin yayi sama kaga baban baba ce ba a ce baban wa ba isa imamun rahabi ya ce ya ce wal min abihi na wajen baba ba na wajen wa ba sai mu zo abu na gaba na uku kenan waɗannan gadon wa za su ci ɗa zai ci gadon uba ne kullum da ke ku in aka ce ɗa yana cikin masu cin gado gadon wa zai ci zai ci gadon uba ne wabunul ibini ɗan ɗa yana cikin masu cin gado gadon wa zai ci kaka kullura wal abu uba yana cikin masu cin gado gadon wa zai ci ɗan shi wal akhu shaqiq dan uwa da aka hada uwa ɗaya uba ɗaya gadon wa zai ci gadon dan uwansa kenan in ka ji ana al'akhu shaqiq to akhu shaqiq ne na mamaci da shi mamaci da ya rasu da shi wannan dan uwa da ke raye sun hada uwa ɗaya uba ɗaya kuna jina da ke go wal akhu lil abi da dan uwa na bangaren uba da mamaci da shi sun hada uba ɗaya ne sun hada uba ɗaya ne shi yasa zai ci gadansa wal akhu lil ummi da dan uwa da aka hada uwa ɗaya kenan da shi wannan dan uwa da ke raye da wanda ya rasu uwa ɗaya suka hada shi yasa zai ci gadon shi tunda bayan ka san masu cin gado sai kuma ka san gadon wa kowa zai ci wabin akhi ashaƙe da ɗa na ɗan uwa wanda yake shi wannan ɗan alaƙarsu da mamaci ita ce da shi mamaci kun da ke ko da baban wannan uwa ɗaya uba ɗaya suke shi sa ya zama ibn al-akhi ash-shaqiq ibn al-akhi ash-shaqiq wa ibn al-akhi lil abi da kuma ɗa na ɗan uwa da aka hada uba ɗaya ma'ana da baban wannan baban wannan ibn al-akhi din da mamaci uba ɗaya suka hada to kun ga mutum na uku da ba ambata ba kun ga ba ambaci kaka mahaifin uwa ba ba a ambaci wan uwa ko kanin uwa ba sai ba a ambaci ɗa kuna ji da ke ko ɗa na ɗan uwalin ummi ba amma ɗan uwalin ummi yana cikin masu cin gado amma ɗan shi bai ciki ɗan shi bai ciki wal jaddu kaka kaka zai ci gadon jikan shi ibnul shi shine jika zai ci gadon kakansa hakan nan kaka zai ci gadon jikansa wal ammu shaqiq idan aka ce al ammu shine dan uwan uba wanda aka hada abin nan aka hada uba daya abin nan aka dan uwan uba wan uba ko kanin uba shi ake kiran shi al'ammu wan mahaifinka ko kanin mahaifinka sunan shi al'ammu a wurinka kun lura da kyau ko to idan da shi da mahaifinka uwa ɗaya uba ɗaya suke sai zama al'ammu a shakai idan da shi da mahaifinka uba ɗaya suka hada sai zama al'ammu lil'ab sai zama al'ammu lil'ab kenan kun ga al'ammu yana cin gado dan uwan uba wanda suka hada uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinka yana cin gado gadon wa zai ci gadon ka gadon ka zai ci wal'ammu lil'abi sai ba ambaci al'ammu a shaƙiƙ ba sai ambaci ba ambaci al'ammu a shaƙiƙ abin nan lil'abi ba ambaci lil'ummi barakallahu fikum an ambaci al'ammu a shaqiq daya an ambaci al'ammu lil'abi sai ba ambaci al'ammu lil ba lil ummi barakallahu fikum al'ammu lil'ummi ɗan uwa da suka abin nan wan uba ko kanin uba da suka haɗa uwa daya da uba ba ambace shi ba bai cikin masu cin gado asilan bai cikin masu cin gado amma wan uba ko kanin uba da suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da uba ko uba ɗaya shi ke cikin masu cin gado amma in dai uwa ɗaya suka hada da uba bai cikin masu cin gado to tun da bai cikin masu cin gado 'ya'yan shi ma kaga ba su yi ambata ba daman sai in ya cine su ko in babu shi a ce su su iso to kaga ba a magana su a ciki shine wabnul ammi ammi lil abi abuna wabnul ammi ash-shaqiq ah, ah, al'ammu wan uwa abin nan wan uba ko kanun uba muna jana da kyau ko ɗan shi zai ci gadonka kuna jina da kyau ko ɗan shi zai ci gadonka muddin sun hada da baban shi da babanka sun hada uwa ɗaya uba ɗaya ko sun hada uba ɗaya ko sun hada uba ɗaya galibi ba irin shi ne ake auren zumunci ba eh ya zamana kana auren Uh, ɗiya ta ƙanin babanka kuna jina da kyau ko kana aurenta ta za a yi take eh, ga ta ƙanwar ya ce ta ƙanin mahaifinka ko ya ce ta wan mahaifinka kuma ga shi kai ne mijinta kuna jina da ke ko akwai yadda in ta kada ta kado za ka ci gado biyu kun lura da ke ko ne wa ibn al wa Zauju miji yana cin gadon wa mata wa ni'ima wanda ya yanta bawa yana cin gadon bawan da ya yanta Don a lokacin sunan bawan ne yake gazgatuwa kansa amma lokacin ba bawa ba ne ai tunda mun faɗi cewar wanda aka yanta to kai da ka yanta shi kai ne ubangidansa. duk da yanzu ya zama ɗa duk abin da ya mallaka nashi ne duk abin da ya mallaka nashi ne to amma idan ya rasu aka zo layin magada an duba ba uwa ba uba ba wane ba wane ba wane ba wane ba wane to shi ma wanda ya yan tashi yana cikin layin masu cin gado ba wai tashi ɗaya ne kawai za a ce idan bawa da ka yanta shi ya rasu kai za ka ci gadon shi ba a ba haka ba ne kullum da ke ko ai ko waɗannan da muka ambata duka duka ai ba lokaci guda suke ci ba ina fata mun fahimci wannan da kyau to wannan sune ne lissafin su goma sha biyar a takaice a fayyace sinin imam rahabi rahimahullah azza wa jalla yake cewa wal warithuna min ar-rijali ashara asma'uhum ma'rufatun mushtahira al-ibnu wa ibnu al-ibni mahma nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala wal akhu min ay al-jihati kana قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع Wal ليس بالمكذب والعم وابن ammi min abihi فاشكر li dhil ijazi wa tanbihi wa zawju wal wala'i lura da kyau in ba ka samu baitocin nan guda shida ba wannan ka tashi ya haddace su sai ga wani yana ma kutse lazim ka haddace su wannan lazim ne dole ne ka haddace su ka san masu cin gado a cikin maza haka ya ce walwari suna mina rijali ashara nan kuwa nawa samu hamsata ashara yace asma'uhum ma'rufatun mushtahira ali ibn wa ibn libni mahama nazala mahama kaga can yace wa in safala mahama nazala diye da suka yi kasa ali ibn wa ibn libni mahama nazala wal jadd wal ab wal jadd wa in ala da da da uba da kaka wa in ala ko da lissafin yayi sama sai ce wal akhu min ayyil jihati kana da dan uwa ta kowace fuska kamar ya uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya to nan za ka gane da ya ce walwari suna minar rijali ashara sai ya ce al'ahu ɗan uwa sai bai bayanin ba to haka yanzu ya ce goma ne don ya lissafa ɗan uwa kai yanzu in ka ce ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ɗan uwa uba ɗaya ɗan uwa uwa ɗaya kaga ka samu nau kenan ka samu sha biyu kenan ka samu sha biyu kenan ko sha uku sai ce wal aku wa bunul akhi abin nan sai ce wa bunul akhi limudili ilaihi bil abi wa bunul akhi dan yace wal aku min al jihati kana qad anzalallahu bihi qur'ana Allah ya sauka da qur'ani akai ya saukar da ayatul kalala as da ayatul kalala al-kubra wannan muka karanta a darusan da suka gabata sai ce wa bunul akhi wa bunul akhi da da na ɗan uwa sai ce almutili ilaihi bil abi wanda ke da alaka da uba ɗan ɗa na ɗan uwa ashaqiq da ɗa na ɗan uwa lil ab banda ɗa na ɗan uwa lil ummi dan kaga shi almudili bil ummi ne shi sai ya ce wa ibn al ilaihi bil abi bil abi ba bil ummi ba domin ɗa na ɗan uwa uwa ɗaya ba zai ci gado ba kun lura da ke ko ɗana ya ce fasa ma ƙalar laisa bil mukazzabi ka saurari magana da ba ta ƙarya ba ce ta gaske ce ya ce wal'ab wal'ammu wabnul ammi min abihi wal'ammu da wan uba ko ƙanin uba wabnul ammi da ɗa na wan uba ko ƙanin uba sai ce min abihi wanda suke da alaƙa da uba ma'ana al'ammu ko ibn al'ammi a shaƙi ko للاب كنان kenan banda ammu lil ummi banda ibn al ammi lil ummi shine yace wal ammu wa ibn al ammi min abihi fashkur wannan summarizing din da akai maka haka ya fada lura da ko haka ya fada yace wa zawju wal mu'tiqu fil wala'i wa zawju wal mu'tiqu zul wala'i yace fa jumlatu dhukuri ha'ula'i in maza ne to su ne waɗannan to inda ya fasa maka shine inda za ka fasa tun da ya ce goma ne kuma nan gashi man karanta sha biyar kulwar da ke ko karka ce ai a malikiya ne sha biyar a shafi'iya tun da shi shafi'iyul mazhab ne shi al rahabi shafi'iyul mazhab ne dan ya faɗa yace wa qadana hahu shafi'i yace wa qadana hahu ash-shafi'i duk masalin da aka samu saɓani kadan ne ba a cikin usul bane saboda haka a adadi duk ba a sami abin nan ba kaga da yace goma yana nufin ɗan uwa kadai kaga kuma an tashi bayani zai ce dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da dan uwa uba ɗaya da dan uwa uwa ɗaya haka nan kuma can ibn al-akhi kaga akwai ibn al-akhi ash-shaqiq da ibn al-akhi lil ab shine qala rahimahullah قال رحمه الله وأما النساء فهن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة wal ukhtu lil abi wal ukhtu lil ummi wal ummu ummi wa umul abi wa zawja wa zatu ni'ma qala rahimahullah al imam muhammad ibn abdul karim al maghili atil masani Allah ta'ala ya kanshi da gafara yake cewa yan uwa wato ilimi ba karamin abun kulawa ba ne. shekara shi tara da tara da rasuwa ya rasu a shekara ta ɗari tara da tara. ya rasu a shekara ta 909 bayan hijira yau yana da shekara kusan 500 da rasuwa kullum da ke ko har 500 din ma da wani abu da rasuwa amma ku dubi yadda addu'a ta ilimi take kawa gare shi wannan zai tabbata maka da hadisi na ne da yake cewa idan mata bin adam in qata amalu illa min salat a ciki ya ambaci ilmun yuntafa'u bihi yanzu ba muna amfanuwa da wannan wannan littafi nashi ba Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahmashe shi amfanuwar da kai kadai ya samu lada sannan ba abin da za ka yi mishi a yadda malamai suka karantar da mu illa ka mai addu'a isa ƙa'ida inda za ka karanta littafi na magabata sai ka nassanta ƙala rahimahullah ko ƙala wani rahimahullah Allah ya ji kanshi da gafara dan shi ne mafi kyawun abin da za ka yi mai shekara 530 kana da kana da jikan jikan shi da za ka ce kai wallahi ga wani abu da kakanku ya yi mun ji daɗin shi ka ba shi dala biliyan ɗaya babu ba ka da salasalar sun yanzu sai dai ka addu'a ta alkhairi Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya rahamshe su qala rahimahullah wa amman nisa'u amman su mata masu cin gado fa hunna to fa suni albintu ya wa bintu libni da yar da wal ukhtu shaqiqa da yar uwa ta uwa ɗaya uba ɗaya wal ukhtu lil abi da yar uwa da suka hada uba daya wal ukhtu lil ummi da yar uwa ta uwa daya wal ummu da uwa wa ummul ummi da uwar uwa jaddatu kenan ko wa ummul abi da uwar uba wa zaujatu da mata wa zatu ni'ima da wacce ta 'yan tabawa ko ta yanta baiwa to wannan in ka dunkule su za ka gansu guda goma ne albintu ɗaya wa bintu libini biyu wal ukhtu shaqiqa uku wal ukhtu lil abi hudu wal ukhtu lil ummi biyar wal ummu shida wa ummul ummi bakwai wa ummul abi takwas wa zaujatu tara wa zatu ni'ima goma bayan da imamun rahabi cewa yi wal warithatu minan nisa'i sab'u lam yu'ti untha ghayrahunna shar'u bintun wa bintu bunin wa ummu mushfiqa wa zaujatun wa jaddatun wa mu'tiqa kullu da ke ko sai ce wal ukhtu min ayil jihati kanat uh, fa hadhihi iddatuhunna banat fa hadhihi iddatuhunna banat a can ya faɗi guda bakwai ya nassanta ya ce wal warithatu minan nisa'i sab'u bakwai ne lam yuti unsa ghairahunna shar'u shari'a bata ba wata mace ba in ba su ba nan kuma sai muka ga guda goma ne ta ina ne nan suka zama guda goma ta anan ya ce wal ukhtu shaqiqa wal ukhtu lil abi ya fassala su can kuma ya ce wal ukhtu min ayyil jihati kanat da da yar uwa ta kowanne bangare yar uwa ta kowanne bangare ma'ana mana da ko bangarori guda uku yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya da yar uwa uba ɗaya da yar uwa uwa ɗaya can kuma sai ya ce wal jaddatu dan ya ce bintun wa bintu binin wa ummu mushfiqa wa zawjatun wa jaddatun wa mu'tiqa wa zawjatun wa jaddatun jadda kaka mahaifiyar uba da mahaifiyar uwa duk kakanni ne guda biyu mata duk za su ci gado amma sai ce wa jaddatun da kaka annan nan kuma da ya ta sai ce wa ummul ummi wa umul abi haka sai ya fasa maka kakar da ake nufi ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko sai ya nuna mana mata masu cin gado a dunkule guda bakwai ne a fayyace guda goma ne shi ne a fayyace guda goma ne albintu ya tana cin gadon babanta tana cin gadon mamanta kamar yadda ɗa yake cin gadon baban shi yake cin gadon maman shi kullum da ke ku yana cin gadon mahaifiyarsa yana cin gadon mahaifinsa haka nan ya tana cin gadon mahaifiyarta kuma tana cin gadon mahaifinta ɗaya kenan wa bintu libini da yarda ɗa jika kenan tana cin gadon kakanta wal ukhtu shaqiqa da 'yar uwa da suka hada uwa ɗaya uba ɗaya da mamaci mamacin nan mace ce ko namiji mamacin mace ne ko namiji idan 'yar uwarta ce uwa ɗaya uba ɗaya ta rasu to ita yanzu tana cikin masu cin gado haka ne idan ɗan uwanta ne uwa ɗaya uba ɗaya rasu tana cikin masu cin gado ku tana cikin masu cin gado daban za ta ci gado kuma daban ina fatan kun gane ko za ta ci gado kuma daban wal ukhtu lil abi da yar uwa da suka hada uba daya da mamaci yar uwa shi ce uba uban su daya ko dan uwanta ne uban su daya ita ma tana cikin masu cin gado wal ukhtu lil ummi da yar uwa da suka hada uwa daya da mamaci wal ummu uwa tana cikin masu cin gadon danta ko ‘yarta uwa za ta ci gadon ɗanta kuma za ta ci gadon ‘yarta wa ummul ummi hakan nan uwar uwa kullu da ke kuka ga jaddatu min jihatul ummi kenan kaka ta ɓangaren uwa mahaifiyar uwa kenan ita ce ummul ummi tana cikin masu cin gado wa ummul abi da uwar uba mahaifiyar uba kaka da ta haifi uba ita ma tana cikin masu cin gado wa zaujatu da mata da mata kenan mijinta ne ya rasu tana cikin masu cin gado wa zatu ni'ima da zatu ni'ima baiwa abin nan mata da ta yanta baiwa ko ta yanta bawa kun da ke ko aka lissafi dangin bawan nan da aka yanta shi ba ɗa ba uba ba kaza ba kaza ba kaza ai ina jin yanzu ba kowa sai wannan baiwa allah nan da ta yanta shi yau wajen shekara saba'in kenan da ta yanta shi kenan ita ta ci gadon shi in dai babu kowa sai ita ba wai matakin farko ne za a ce ita za ta ci gane shi waɗannan su ne mata da suke cin gado yanzu a mata wace ce baka ji an faɗa ba da kai a tsammanin ka za ka ji kamar akwai ta albintu ya wa bintu libini sai aka ce yar ɗa ba a ce yar ya ba kun gane ko yar ya ba ta cikin masu cin gado ita tana cikin ulul arham tana cikin zawatul arham zawul arham yar ya ai daga wani gida take amma yar da yar cikin gida ce wal ukhtu shaqiqa wal ukhtu lil abi wal ukhtu lil ummi nan gaba daya ba ce ibnul ukhti ba ko bintul eh, ukhti ba kan ai can a maza an faɗi ibnul akhi ash-shaqiq da ibnul akhi lil ab kun lura da ke ku amma nan kwata-kwata ba a kawo ibnul ukhti ba ko bintul ukhti ko uh, a ko ibnul ukhti shaƙiƙa ko ibnul ukhti lil abi ko bintul ukhti lil duk ba cikin masu cin gado ana fata mun fahimci wannan da kyau yanzu sai aka rasu daman yanzu mun hada nawa kenan gaba daya 25 maza 15 mata 10 sai ɗaya daga cikinsu ya rasu ya ban nau kenan dama ai dole sai ɗaya ya rasu ne za a ci gada ba za a ce 15 25 ɗin nan ba za su taɓa haɗuwa lokaci guda ba don in suka haɗu lokaci guda ba wanda ya rasu kullum ba wanda za a ci gada shi so dole a cikin 25 ɗin nan sai ɗaya ya rasu kun lura da kyau ko ko dai miji ya rasu ya bar mata shi da sauran mutanen ko mata ta rasu ta bar mijinta da sauran mutanen to nan ne za a je sikirin na biyu nan ne za a je tantancewa kashi na biyu eh, tunda akwai uba to duk wani dan uwa bai cin gado dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya dan uwa uba ɗaya dan uwa uwa ɗaya bai cin gado kaga ƴaƴansu ma ba sa ciki kenan haga wannan kaga kai wani screening abin nan kenan ko to hakan nan kashe na biyu in akwai ɗa duk wani ɗan uwa bai cin gado duk ɗan uwa shaƙiƙi ko abi ko li'ummi to kenan 'ya'yansu in akwai su duka su ma ba sa cikin masu cin gado tunda an ce 'yan uwa sawan 'yan uwan maza ne ko mata in dai akwai uba aku shakik da aku abi da aku li'ummi no kenan uku da ibn al-akhi shakik da ibn al-akhi lil abi nau kenan biyar da al-ukhtu shaqiqa da al-ukhtu lil abi da al-ukhtu lil ummi duk ba sa cikin masu sun gado kuna jina da ke ko nau kenan takwas kenan da al-ammu shaqiq da al-ammu lil abi da ibn al-ammi shaqiq da ibn al-ammi lil ab sha biyu duk ba sa cikin masu sun gado in dai akwai uba ko akwai uwa ko akwai ɗa ko ɗan ɗa kullum in akwai uba ko akwai ɗa duk waɗannan ba sa cikin masu cin gado to kaga kaga yanzu lissafi ya fara ƙasa kenan ko a rama kenan a rikili tambayar ka rikili tambayar ka قال wa الله منها عصبة ومنها أصحاب فروض qala rahimahullah fa jumlatul warasa jumlar magada in wani cikin su bai rasu ba da 25 ne 25 ne su ne jumla minha daga cikinsu asaba akwai asaba wa minha daga cikinsu kuma ashabu furud akwai masu kaso wata mas'ala kenan kullura da ke ku wata mas'ala kenan wacce ce mas'ala ashabu furud ashabu furud in an ce furud shine kaso ashabu furud ma'abota kaso wannan kaso shine ɗaya cikin shida nan da muka yi kowa ne ɗauki nisfu ko rubu'i ko sumuni ko sudus ko sulus ko sulusan ko sumun ko kaza ko kaza wannan shine furud to daga cikin magada akwai masu wannan daga ciki su kuma akwai asaba su asaba suna cin abin da ya saurani suna cin abin da ya saura ne shi yasa kaga gadon akwai mai cin gado da bil fardi akwai mai cin gado bil ta'asib sai ce wa alam bi anna dasa naw'ani huma fardu wa ta'asib alama qasima fal fardu fi nasl kitabi sitta la fardu fi asl suwa al batta nisfun wa nisfun nisbi hadi qala nisfun wa rubu'un hayya lissafa su shi al imam ar-rahmi rahmatullahi ta'ala alayhi saboda haka yace minha asaba a ciki akwai al asaba wa minha ashabu furud daga ciki kuma akwai masu kaso قال رحمه الله وضابط معرفة ذلك أن العصبة كل ذكر انتسب للميت بنفسه أو بذكر وكل من تسبب له بولاء كل ذكر انتسب كل كل ذكر انتسب بذاك تشو كل ذكر انتسب وانا بكي لا روشي نقرتشي كل ذكر انتسب kullura da ke ko kullu zakarin in ta ba za ka ce kullu zakarin in ta ba akwai dabitu daman a cikin mukaddima ya faɗa mana kullura fahaza makutasorin fi ilmin fara'idu mashtamina alajumilatin mai muhimmatin dawabit a dawabit ka yi amfani da ita sosai zata taimaka maka gane masail na kowane ɓangare musamman masail na gado mana ya ce wa dabitu ma'arifatu zalika yadda za ka gane wani abu da zai taimaka maka ka gane haka a dunkule ka gane suwaye suke cin gado bil fardi suwaye suke cin gado bil ta'sib kuna ji da kyau ko sai ya ce annal asabata lalle su al asaba al asaba jam'i ne na asib jam'i ne na asibun to duk abin da yake sifa ne ala wazni fa'il to sa yana zuwa fa'alatu yana zuwa fa'alatu asibun asabatu qalibun talabatu a'udhu billahi kafirun kafaratu fasikun fasakatu fasaqatu walaika humul kafaratu alfajaratu a domin alfajaratu jami'in ne na fajir kuma kaga fajir ala wazin fa'il to isa ya ce asib asabatu asabatu annal asabata lalle su masu cin gado na abin da ya saura kullu zakarin shine duk wanda yake namiji an fitar da mace don ya ce tabir za ka sa ido sosai akan lafuza da harufa da yake jerantawa kullu zakarin duk wanda yake namiji an fitar da wa da mace in tasaba sabalil da yake da alaka da mamaci bi nafsihi da karan kansa shi yana da alaka da mamaci ne da kansa kamar wa ɗa yana da alaka da mamaci ne uba zai ce baban shi ne ya rasu babu wani tsakani hakan nan uba zai ce ɗan shi ne ya rasu to haka kowannen su ne yana da alaka da mamaci ne bi nafsihi ko bi ghairihi bi nafsihi aw bi zakarin ko yana da alaka da mamaci da wani namiji kamar wa kamar dan da zai ci gadon kaka ne kun lura da ke ko zai ci gadon kaka ne kenan yana da alaka da mamaci bi zakari waye zakari shine baban shi shine baban shi hakan nan kaka zai ci gadon jikansa yana da alaka da jikan shi ta wace nahiya ta dan shi shine kaga bi zakarin kenan bi zakari akhu shaqiq yana da alaka da mamaci bi nafsihi ko bi ghairihi bi ghairihi ne ba bi nafsihi ba bi ghairihi da wani ne waye wannan shine baban su shine eh dan uwan abin nan ai aku shakik muka ce aku shakik kullura da ke ko bi zakari to wanda yake da alaka da mamaci da bi bi unsafa kun ga abul umma ma asali bai ciki shi bai ma shigo ba kullura da ke ko wa kullu man tasabbaba lahu biwala da duk wanda ya samu sanadiyar cin gado biwala ta hanyar jubinta to a nan jubinta ita kuma inda ta sha bamban shine koda mace ce ta yanta shi koda mace ce ta yanta shi kun da ke ko sai zama na yar uwata mace yar uwata mace ko yatta kun da ke ko kaga yanzu yatta ai tana da alaka da ita ne tana da alaka da mamaci bawan mamanta tana da alaka da shi ne bi zakarin ko bi unsa bi unsa saboda mahaifiyarta ce shi ne za ta ci saboda sababin na alwala abin da sa ga gangan zo wannan magana yake kake gani yana daurewa bai fitowa sosai saboda ba harkar bayin ne kun bai wannan da ke ko babu harkar bayin ne almuhim da ka fahimci annal ta kullu zakarin ta saba almayyiti bi nafsihi aw bi zakarin miji yana da alaka da mamaci ne e eh, bai nafsihi ne ko kuwa mata ce ai yi shuru ƙalar himhullah fazzukuru kulluhum asaba fazzukuru mazancan da muka ambata goma sha biyar maza da muka ambata goma sha biyar kulluhum asaba duk gaba ɗayan su asaba ne masu cin gado da asubci ne illa ne ne sai mutum biyu sai mutum biyu al'ahu lil'ummi wa zawju al'ahu lil'ummi ɗan dan uwa da suka haɗa uwa ɗaya da mamaci domin kaga yana da alaka da shi ne bil'ummi um, kun lura to ko bil'ummi ne kaga bil unsa ne bai cikin asubai shi ko miji dama abin da zai sa ya ci gadan shine aure auren kuma ya yanki auren kuma ya yanki shi yasa ake ganin ma zai mawa matar shi wanka ko ba zai mata wanka ba wankan gawa ba miji zai wa matar shi eh bayan ta rasu bayan ta rasu ai mun yi magana da ku amma muwatta zai mata wanka yawa asma'u ta yi wa abubakar wanka aliyu bin abi talib ya yi wa fatima wanka kullum da ke ko zai amma dai dama ana magana ne ai alakar auratayya ne kuma alakar ta katse saboda haka zai mata wanka ko ba zai mata wanka ba wato mu muke karatu iya kake kallon karatu iya hancinka za ka karatu ne za ka hangi karatu ne sosai da sosai dama mai alakar ta rasu alaka tana nan ko ta kan shi ne ba haku korar da ake yi ba a miji eh ko rudud ake yi ma'ana gado ya saura gado ya saura za a mai da shi ga sauran magada tunda an duba dangi ba a samu wani ba za a maiwa da magada wani abu da ya saura na gado ba a maiwa da miji miji baya ciki wanda ake baiwa hakan nan to ƙalar to yanzu ku lura da kyau malam ya takaita mana matsala sosai da sosai ya ce dhukuru dukkanin maza da muka ambata kulluhum asaba kowanne ɗaya daga cikin su ne illa su ne in banda mutum biyu wannan mutane guda biyu shine al'ahu lil'ummi ummi dan uwa lil'ummi wa zauju da miji saƙon da malam yake nuna mana inda mutum zai rasu ya bar ɗaya daga cikin waɗannan shi kaɗai ne tilo ka gama bincike a dangi gaba ɗaya babu kowa sai shi za ka hannanta mai dukiyar gaba ɗaya kun lura da ke ko cikin goma sha uku da suka saura tunda an cire miji an cire al'ahu lil ba saura sha sha uku ba cikin sha uku nan kowanne ɗaya inda wani zai rasu a ce bai bar kowa ba sai ibn al’akhir shaƙiƙ shi shine zai ci gada tun da namiji ne ko kuma ibn al’akhir lil’abi ko kuma ibn al’am duk su ne za su ci gada to kun ga magana da na ambata nake cewa a koma dangi a koma dangi ka lura da kyau waɗannan goma sha biyar da aka lissafo a cikin maza waɗannan goma sha biyar da aka lissafo a cikin maza mu idan an tashi magana gado sai muke kallon gadon ta wata mahanga ta daban wata mahanga shine dawa dawa ya bari kawai sai a ce ya mutu bai bar ya bar ya mace da kaka da baban shi ko ba baba kullum da ke ko an manta cewar aikin gwamnati ne ya shigo da shi garin nan ko karatu ya shigo da shi garin nan ko neman kuɗi ya shigo da shi garin nan ma'ana dai yana da wani gari ma'ana yana da wani gari galibin danginsu gaba ɗaya suna can ta yadda inda za a koma a ce akwai alibinu yana da ɗa a ce a'a sai ka ce ibinul ibini ibinul ibinul ibini ibinul ibinul ibini ibinul ibinul ibinul ibini kai ta tafiya a ce babu uba babu al'akhu shaqiq ya ce a'a al'akhu lil'abi abi kana ta lissafowa al'akulil ummi yana da ɗan uwa da suka da uwa ɗaya da shi ce eh, kama an ce fa ya koma fatakwal haga akwai shi kenan saboda shi ana ganin ɗan uwa ne uwa ɗaya aka haɗa shi ma yana ganin a karatun shi ai uwa ɗaya suka haɗa kun lura da ke to haka za ka yi tabi ibn al-akhi shaqiq ibn al-akhi lil amu al'amu lil'abi ibn al'ammi shaqiq ibn al'ammi lil'abi haka ba za a yi ta zayyanuwa za a yi ta zayyanuwa za a yi ta zayyanuwa wannan bangaren maza kenan dama in ka ji ana magana wani abu ya saura sai idan mata zalla aka bari shi ne kake jin wani abu ya saura in aka bar mace ɗaya ko mata in dai mata ne zalla ba wai wacce bawan da ta yanta ya rasu ba ba wacce bawan da ta yanta ya rasu ba in dai ba zuba ne to za ga dole ana buƙatar wanda zai kawo tallafi domin abin da ya rage na gado ya zama na an rabe shi ina fatan kun fahimci magana ta to haga muhimmancin komawa dangi kenan domin wannan list na mazaje goma sha biyar ɗin nan in aka koma dangi da wuya ba iya lalubo wani ba amma kullum abin da ake kallo kawai da nan ya rasu bai bar kowa ba kwata-kwata ba a jin cewar wane da wane da wane da wane suna cikin masu cin gado don ana ganin sun yi nisa to kuma za ka ga wani lokacin hatsari wani lokacin kuma ba ma hatsari din ba wani abu dai ka ga abubuwa ga yadda suke kasancewa saboda haka dole a kiyaye dole a sake komawa ba wai kawai ya rasu ya bar ya bar uwa da uba ko ba shi da uba ya bar uwa shikenan ba shi da uba sai a bincike uban uba fa uban uban uba fa to kuma irin wannan binciken ba wanda yake tsananta shi irin kotu idan kai ne za a yi maka kumbiya kumbiya kullum da ke ko sai a yi maka kumbiya kumbiya a naɗe maka bayani shi sa ire-iren waɗannan sai kai hannun ta su zuwa kotu su kuma mutane galibi tsoro suke ji tsoro suke ji sai su ga cewar kamar su a ce gadon sai da aka je kotu kotu ba gidan duka ba ne ko gidan bankashi kuna da dama ku ce ku ga yadda kuke so ba ba faɗa kuke yi ba kun da kyau ko ba faɗa kuke yi ba kuna so dai kotu ta daidaita muku shi kamar yadda za ku je wurin malami ku nemi kotu ta yi ba a bainar jama'a ba duk ana yin waɗannan abubuwa ɗin kuma shine ansab shine mafi kyau shine mafi dacewa amma mutane ga sana ta jin tsoro ce ai suwa ne na sai da aka je kotu me an je kotu a ciki dan duk gudun abin da ake abin da kaje kaso sai ga wannan tabaka taku ta 'ya'ya duk babu rikici a kai amma yayan yaya yayan yayan yaya sun taso sun ce ai wata fadama nan fadama nan gaba yan ta ai gadan iyayen ku ne ai sai ga za a tada kura ana tada kura a ɗebo takardu ko ta ce in gaji za ga shari'a da aka shekara tamanin yanzu za ga an ɗebo takardunta an ce ga inda iyayenku suka sa hannu sun karba sai ga an yi turus mun sha maimaitawa ko gado aka raba baka kai kana ka karba sai ka ba wanda kake so ka ba kun da ke ku ba wai ka ce ka yafi ba karbi in ka karba ka sa hannu ka karba sai ka ba duk wanda zaka ba yafi sauki ka hutar da kanka ka hutar da zuriyarka ka hutar da ku to ga kotu za ta sake cewa a lalubu a lalubu a lalubu amma ga malam ne sai ya ma kumbiya kumbiya nan zindai za su duba su ce kai malam kaza yana da tsanani malam kaza ma sai ga duk an san yadda za to in an je kai za ka yi magana sai ga duk ana neman a a a rikita wasu abubuwa Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu qala rahimahullah wal inasu wal inasu kulluhum ashabu furudin illa zatu ni'ma wal inasu su mata kulluhum ashabu furud kowannen su dukkan su farali suke da shi mata ba dukkan su farali suke da shi kaso suke da shi kaga dai ya tana da nusufi idan ita kaɗe ce ko yawwa? idan ita kaɗe ce tana da nusufi. idan sun kai su biyu sulusa matara yar ɗa tana da nusufi idan ita kaɗe ce idan ta idan su su biyu ne suna da sulusa ne idan yar ɗa ce ta haɗu da ɗan ɗa da yar da ya yar ɗa ta haɗu da ya to yar ɗa tana da sulus al'ukutu shakika idan ita kaɗe ce tana da nusufi kun lura da ke ko idan ta haɗu da abin nan wal ukhtu lil abi yar uwa li abi tana da nisfi idan ita kadai ce idan ta haɗu da yar uwa shaqiqiya tana da tana da sudus wal ukh wal ukhtu lil ummi yar uwa lil ummi tana da sudus ko ita kadai ce sudus ko ita da yar uwa li abi ce sudus ko ita da yar uwa shaqiqiya ce sudus wa ummul ummi uwar uwa tana da thuluth ko thuluthan abin nan tana da thuluth ko sudus uwa ba tana da thuluth ɗaya bisa uku ko kuma sudus ko thuluth baki wa ummul abi jadda kenan tana da sudus wa zauja da mata tana da rubu ko thumun ba kenan da ashabul furud ne kenan da ashabu furud ne qala rahimahullah illa zatu ni'ima sai baiwa sai mata da ta yanta bawa ta ko ta yanta baiwata ita wannan ba ashabul furud ba ce abinda ta saura za ta ci sauran ne bita asir shi kadai ce imamul rahabi ya nasanta haka ƙalar rahimahullah wa baitul mali asibun abadan wa baitul mali asibun abadan shi ko baitul mali mai cin gado ne da asibci shi a karan kansa abadan har abada daman yana cin abin da ya saura ne kullum da ke ko abin da ya saura ko kuma gado ne gashi babu mai shi babu mai shi mutum ne ya rasu ya rasu ba mata ba ɗa ba kowa an duba ai asalin su mutanen wuri kaza ne an duba an bincika an yi kaza babu wani labari to shin wannan waye shi kuma na gwamnati ne don abin da babu mai shi na gwamnati ne lura da ke koto amma idan akwai masu cin gado idan akwai masu cin gado kamar akwai ya misali an bata rabi saura rabi kenan wana jina da kyau ko akwai bintul labini akwai ya an bata to da yawa daga cikin malamai suna ganin da a kaiwa baitul mali a halin da ake ciki kwara an yi raddin shi an mai da shi zuwa gare su ta bangaren arrad yanzu mun san asu kulura mun san asu ba asim ba قال رحمه الله وحكم العاصب أنه إذا انفرد بتركة حاز المال بأسره وإن صحب أرباب الفروض أخذ ما فضل عن فروضهم قال رحمه الله وحكم العاصب hukuncin asibci asib hukuncin mai cin gado idan farada idan ya zama shi kadai kwana ji da ke ko idan ya zama shi kadai hazal mala bi asiri idan fara da bitarika idan ya zama shi kadai ne a gado shi kadai ne zai ci gado hazal malabi asali zai cinye dukiyar ne gaba ɗayanta ƙara ƙaƙaf hisa ya ce bi asiri bai ce kulli ba kaga in kulli ne sai mu ce gaba ɗaya tunda ya ce bi asiri sai a ce ƙara ƙaƙaf gaba ɗaya zai ɗauki wa in sahiba arbabul arbabul furud in ah, wa in sahiba arbabul furud idan ya hadu da masu farali shi wa kenan shi asu akhadha ma fadala an fudulihim an furudihim zai dauki abin da ya saura na gadon su zai dauki abin da ya saura na gadon su asu yana da fuska nawa kenan biyu fuska ta barko in ya zama shi kaɗai ne tallin tal zai cinye dukiyar misali ta rasu ta rasu da ta rasu ba ta bar kowa ba sai mijinta sai mijinta wannan mijin nata ɗa na wan ubanta ƙulura ɗa na wan babanta auren gida aka to yanzu tunda ba ta bar kowa ba yana da nisfi sai ja baya ke kenan yana da nisbi bil sai ya ja baya sai a kara da dangi gaba daya ba a samu kuwa ba sai wani ibnul ammi wani dan wan ubanta a shaƙe kuma shine shine dan wan ubanta a shaƙe kuma shine kaga sai ya ci wannan rabin bitasir kun bayanci kun mai ci magana ta da kyau ko wannan shine kaga ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan bi domin miji yana cikin ashabul furu miji yana cikin ashabu na al shi sa baya cikin ma at ta'sib baya cikin al'asaba wannan kenan ko ya rasu da ya rasu bai bar kowa ba sai dan sai ibn al-akhi ash-shaqiq ibn al-akhi ash-shaqiq shi kadai ya bari to haka yanzu ibn al-akhi shaqiq shine wanda zai ci gado kullun rake ko shine wanda zai ci gado wannan kenan ya rasu da ya rasu sai ya bar mahaifiyarsa kullun rake ko da matashi da ɗan shi guda ɗaya yanzu mahaifiya tana da nawa mahaifiya tana da sudu ɗaya bisa shida da akwai ɗa mata tana da sumun kun da ke ko yanzu ga sudu ga sumun kuna ke sauraro wace lamba ni ban ji da ne kuke faɗa ba ne ashirin da hudu akwai sha biyu gaba fa sha biyu ba za ta raba ba saboda mai ba za mu ɗauki sha biyu ba barakallahu fi barakallahu fi wannan ji da kyau ko saboda haka in muka dauki 24 in muka dauki 24 uwa tunda takwas za ta shiga 24 so so uku sai a ba sai a ba matar shi uku shida a duk shida daya mahaifiyar shi tana da daya shida nawa ce a cikin 24 hudu sai a ba mahaifiyar shi kaso hudu yanzu mun cire hudu mun cire uku saura nawa a a 24 saura 17 to haka yanzu ɗa sai ya ci wannan 17 ɗin su ai kaga ba a ce ɗa yana da farutun ba kullura ba a ce ɗa yana da farutun ba sai da inda ya ce sai a ce tana da nisfu to amma shi yanzu zai ci ne zai ci abin da ya saura don ya ce wa in sahiba arbabal furud idan shi asu ya haɗu da masu farali waye masu farali a wannan matsalar shine uwa da mata uwa tana da farali shine sudus mata tana da farali shine sumun to a kaza ma fadala sai ya ɗauki abin da ya saura an furu fihim daga kasansu da aka kasafta musu sai mu dasa aya anan insha Allah ta'ala sai mun huta sai mu ɗora. subhanakallahumma bihamdika ashhadu ka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk